أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayin halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da samun kanmu cikin rayayyu Allah ya ara mana garuwa muka tsinci kanmu a yau safiyan ashirin ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ta zace da shida a watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamul jana'is wa bida'uha na Sheikh al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 58 a cikin wannan littafi insha Allah muna fasali na goma sha hudu har ila yau inda mala yake mana magana akan abin da ya shafi binne gawa da abubuwan da suke biyo bayan shi mun tsaya fakara ta ɗari da ɗaya inda mala ya nuna mana yadda ake kwantar da mamaci a cikin ƙabari. yau za mu tashi a fakara ta ɗari da biyu bada ce wa ya ƙulu lari ya a fi lahdi ya ce wadda zai sanya mutum a cikin ƙabarinsa ya ƙulu sai ya ce mana addu'an da ake yayin sanya gawa a cikin ƙabari ya wanda zai sanya a cikin kabarin shi yake yace sai yace bismillah wa ala sunnati rasulillah ko yace bismillah wa ala millati rasulillah ko yace bismillah wa billah wa ala millati rasulillah duk waɗannan addu'o'i guda uku kunce sigogi guda uku duka sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wanda kowanne za mu ji wanda zai kawo mana hadisan da suka tabbata a cikin insha Allah wannan yana kan waɗanda za su sanya mamaci a cikin kabari su za su faɗi wannan wannan addu'a da an gane ku to kaga wannan yana daga cikin gurare da zai nuna maka muhimmancin mutum ya san karon irin wannan karatun kuma in ya sani ya karantar da iyalinsa mana ‘ya'yansa da makusantansa in aka yi zuwa ga abin da makaranta a baya cewa su suka fi cancanta da su yi masa motsa shi a gabar shi ma ya sani saboda akwai a addinance ya isa mutum abun kunya a ce ga mahaifinsa ko wani wanda shi ne fi cancanta a kansa ya rasu amma kuma sai ya je ya zai wasu kafin su yi masa abin da ake mace addinance wannan abin kunya ne ba wai a abin kunya ne na gaske so da ba shi a cikin abin da tun daga magabata ba shi a cikin abin da ake mutum uzuri don ya zama jahiliya kai aka ce a ah, to ai wannan aiki ne harka ne na malami a ah, harka ne na dukkan musulmi in dai ka da kai musulmi ne wannan harkar ka ne ba harkar malamai ba harka ne na dukkan wani mutum musulmi zaka ba shi a cikin abin da ake mutum uzuri dan ya zama jahili game da shi Allah ya sa mu gane malaka wa dalilu alaihi hadith ibn umar radiyallahu ta'ala anhu warda yace dalili akan wannan addu'o'i da muka aka faɗa shine akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare shi da shi da mahaifinsa baki ɗaya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama كان إذا وضع الميت في Ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai sanya mamaci a cikin kabari qala sai ya ce. wa fi lafzin a wani lafazi na biyu na hadisin yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza wada'tum mawtakum fil quburi faqulu idan ku ra ku sanya mamatanku a cikin kabari to ku ce kaga wannan yana nuna cewa addu'ar mana ta tabbata a sunna na aiki na manzon Allah sallallahu alaihi kuma ta tabbata a sunna na umarni na manzon Allah sallallahu alaihi shi yana fada in zai sanya mamaci a cikin kabari kuma yayi umarni da in za ku sanya mamatanku a cikin kabari kuma ku ci an gane ku yace sai ku ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kuma ku ce bismillah wa ala millati rasulillah wannan hadisin ibnu umar shi ya zo da waɗannan shigogi guda biyu bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah ala wannan hadisin imam abu dawud da imam tirmidhi da imam ibn majah da imam ibn shibban da imam al-hakim da imam al-baihaqi da imam ahmad duka sun fitar da wannan hadisin da duka ruwayoyi biyun nan daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da mahaifinsa yace ruwaya ta biyu na idza wada'tum mautakum fil quburi ruwaya ta farko afwan shi kuma imam abu dawud da ibn mada da ibn sunni su suka fitar da shi lafazi na biyu idza wa ba'tun mautakun kuma shine sauran malaman duka suka fitar da shi malake cewa imam tirmidhi bi ya kawo hadisin shi, ce hadithun hasanun shi hadisi ne wanda yake da yake da na hasan ci wa ƙalin hakim wa faƙahun sahihun ala sharfi shekai imamul hakim ita hadithi ingantacce a kan imamul bukhari da imam muslim kuma imamul zahabi shi ma ya mishi muwafaka a haka ƙultu muhammad da shaikh nasu bin albani sai na ce wa huwa kama ƙala ya ce kuma nima da yin bincika hadithin yadda suka faɗa haka yake tabbatacce ne ingantacce ne ko bisa sharadin Imam Bukhari wa Muslim yace wala yaduruhu ruwatu ba'dihim lahu mawqufan li amrayn yace duk da an samu ruwayan hadisin ya zo mawqufi to wani bangare yace wannan kasanto shi mawqufi to wani bangaren ba zai ba zai cutar da ingancin ingancin hadisin to malam sai ce au ya ko mutum yace bismillah wa billah وعلى ملة رسول الله هذا نأكو تنمكو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وانا يتكي سيلا تأكو إذا قمت لحديث البياضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شوى من رأى الله صلى الله عليه وسلم الميت إذا وضع في قبره yace mamaci idan za a sanya shi a cikin kabarinsa falyaqul alladhina yad'unahu to waɗanda suke sanya shi a cikin kabarin sai su ce "Ina yuba'u fil lahri a lokacin da za su sanya shi a cikin raninsa a lokacin su din sai su ce daga nan ya sarraha alladhina yad'unahu waɗanda su suke sanya shi a cikin ranin kaga ya fa'a mai da wasu da yawa ake yi za ga wani lokacin wanda za su sanya a ramin ma ba ce ko ba Ma wanda suke tsaye ne sai ga an ɗauki bismillahi wala wannan kuskure wanda su suka ɗauki gawar za su sa a cikin rami lokacin da za su sanya shi a cikin rami su ne za su karanta addu'a ba ko da kuke tsaye kuke kallon abin da ke faruwa Nai sallah ya ce waɗanda za su sanya shi a lokacin da suke kan sanya shi din sai su ce bismillah وبالله وعلى ملة رسول الله شسوى الوانا الدعاء أذاني هو يقول هذا الدعاء إيه يقول أكتب كون تجي بسم الله وعلى سنة رسول الله كون تجي بسم الله وعلى ملة رسول الله كون تجي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan ita ce sunna addu'a da ake karantawa a lokacin da za a sanya mamaci a cikin ramin a cikin ramin su Allah ya sa mu gani fakara ta 103 ma da yake wa yustahabbu liman inda al-qabr an yahku min at-turab thalath hasawat bi yadayhi jami'an ba'da al-farag min sadd al-lahad yace an so abun so ne ga waɗanda suke wajen wannan kabarin lokacin da aka ake binne gawa waɗanda suke wajen kabarin an so gare su an yahku min turab da su zuba ƙasa a kabarin salata hasawatin kamfata uku biyadai jami'an da hannaye biyu kusan ya ɗiba ya zuba ya sake ɗibawa ya zuba ya sake ɗibawa ya zuba amma za a yi haka ne ba da dalfara min saddin lahad bayan an gama toshe asalin ƙaramin ramin da gawai ke ciki lokacin da za a zo a zuba ƙasa to a lokacin ana son duk wanda ke gurin mafi karanci ya ɗiba ƙasa so uku da tafukan hannunsa biyu ya zuba a cikin kamar an fahimta ku yawwa yace me dalil yake li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu to da hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla ala janazatin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallama wata gawa summa summa atal mayyita bayan ya yi sallah da aka zo binne mamacin sai zo kan gawa kan kabar fa hasa alaihi min qibal ra'sihi salasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamfaci kasa so uku ya zuba akan kabar so uku ya ɗiba ya zuba ya sake ɗiba ya zuba ya sake ɗiba ya zuba a gaban sahabbai suna suna kallo wani na muka cewa shi hakan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akhrajahu akhrajahu ibn majah bi isnad ibn majah sadda shi da isnadi mai kyau imam ne yace isnadun jayyid ha amma imam al-hafiz ibn hajar yace wannan isnadi ne sahihi tabbatacce ya fi karfin a ce mishi kawai jayyid to malam sai ce wa amma istihbab ba'd al-mutaakhirin من الفقهاء أن يقول في الحثة الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى فلا أصل له في شيء من الأحاديث yace amma abin da wasu ‘yan baya suka ƙirƙira kuma na in mutum zai zuba ɗiban farko sai ce min haka na biyu sai ce wasiha nu'idukum na uku sai ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra shi wannan bai da asali kwata kwata ba a san shi ba babu wani dalili na shari'a da ya tabbatar da shi an gane ko ai satin da ya wuce na yi ishara zuwa ga wannan ku nace wannan din sunna ce amma ba yadda aka saba yi ko saka shi ba ka san a zuba shine sunna ce amma lokacin da za a zuba a rika karanta wannan ayan na farko da na biyu da na uku wannan abu ne wanda ba shi da asali addini wanda ba shi da asali addini shi yasa kaji malam yake al-mutaakhirin mana yan baya bayan nan ne suka kirkiri wannan abun nan yace ba shi a cikin wani hadisi allati asharna ilaiha fil a'la ba wani hadisi ko daga cikin hadisan da muka yi ishara zuwa gare shi wanda yake nuna haka wanda yake nuna haka imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin ah, littafinsa al-majmu' za mu karanta wannan maganar da amsar da ya fara amma a takaice imamu nawai rahimahullahu ta'ala sai ke ishara zuwa ga wani wata magana wata magana da aka ce an rawaito aka ce an rawaito daga Abu Umama Al-Bahili Allah ya kare ta a gare shi cewa wai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya Ummu Kurtum Ummu Kurtum yar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin kabari wai a lokacin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra wai Allah ya faɗi wannan a lokacin da ya sanya ta a cikin a cikin kabari haka aka ce an rawi to wannan hadisin hadisi ne na ƙarya gaskiya saboda abin da ya tabbata ummu kulsum ta rasu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen yakin badar yana wanda yana daga cikin dalilin da yasa sai na Uthman ma bai tafi yakin badar so da manzo Allah ya zauna ya yi jinyan matan shi kafin su dawo ko ta rasu aka yi janazan shi da sanabiyan da yasa sai na Uthman bai halaci yakin badar manzo Allah ya zauna ya yi jinyan iyali shi a gida an gane ku to kwanan sallasan ya bar filin badar din ne spiritual ya zo aka yi aka yi janazan da shi sannan haka wanda suka rawaito hadisan gaba ɗayansu wanda mutane ne waɗanda malaman hadisi gaba ɗaya sun tabbatar cewa makarita ne akwai da kira Ubaidillah bin bin Zahab akwai Ali bin Yazid wanda dukkan su makarita ne masu kirkiran magana ne su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ce su suka faɗi wannan magana cewa haka ya faru saka wannan ba ba dalili bane shine malam ma yake sake cewa in ma kaddara ma a ce hadisin ya inganta a kaddara a kaddara a ce ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin ina ne ya nuna cewa a zuga na farko ne a karanta na min haka A na biyu ne a ce wa fiha a na uku ne a ce min ina tarata na ukhra ko da hadisin ya inganta bai nuna wancan aikin da ake yi so da bai ce a ƙaryar ma ba su ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa na farko ya faɗa ayan farko a zuwa na biyu faɗi na biyu a zuwa na uku ya faɗi na uku ba balle kuma ƙarya ce aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saraka iba kafan su uku a zuba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma karanta wannan ayan yayin zubawa shi kuma bid'a ce ba sha ba ba addini ba an fahimta ko sai a bambance tsakanin abin da yake addini da abin da yake ba ba addini ba fakara ta ɗari da hudu ma da yake wani sannu ba'ad al-faraghi min dafnihi umur yace an sunnanta wasu al'amura bayan an gama binne gawa akwai wasu abubuwa da sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kamata a kiyaye yake al'awwal abu na farko an yurfa al-qabru an al-ardh qalilan nahwu shibrin shine a a dan naga kabarin Mana kar a bar kabarin ya zo flat da ƙasa a ɗan ɗaga shi ƙasa ya ɗan yi tudu a kai gwargwadon shibir ɗaya aka ce shibir shine bambanci nisan da ke tsakanin wannan babban yatsan da wannan ƙaramin yatsan aka buɗe shi haka shi a kira shibir to alal aƙalla da ƙasa kabari tsayin kabari tudun kabari ya kai tsayin haka daga ƙasa ma'ana kare kare zama flat da ƙasa kuma kare tudu da yawa gwargwadon shibri ɗaya wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yusawwa bil ard kar a ta shi da ƙasa yace wadalika yatamayyaza fayusana wala yuhan kuma an ce a dan daga shi haka ne saboda iya bambance shi a gane cewa akwai kabari a gurin sai zama ba za a tozarta ba za a wulaƙanta ba za a samu wani tata ba ko a zauna a gurin kona mai kama da Ya yace me dalili yake saboda hadisin Jabir bin Abdullah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam da lahu lahdun yace annabi sallallahu an masa kabari ne na lahdu wa nasaba alaihi labna nasban kuma an jera masa lokacin za a toshe lahasin an jera bulo na ƙasa wajen toshe asalin ƙaramin ramin lahadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki wa rufi'a qabrahu min al-ard nahwa min shibrin Jabir bin Abdullah al-Ansari yace kuma an daga kabarin ya fi ƙasa ya ba manna shi da ƙasa ba ya ɗan yi tudu gwargwadon shibiri da gwargwadon taki da gwargwadon da sau haka haka aka yi kafarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisin ibn hibban ya sayar da shakin sayin littafinsa da imam bai haƙi duka da isnadi wanda yake ingantacce kuma hadisin yana da shahi daga salih bin abil akbar fala salih bin abil akbar tabi'i ne yace ra'aytu qabra rasulillah sallallahu alaihi wa sallam nahwa shibrin yace da idona na ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya tudun sa bai wuce bai wuce taki ɗaya ba gwargwaran taki da haka tudun kabarin yake malaka wa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahy an ziyarati ala at-turab al-kharij min al-qabr yace kuma abin da zai kara karfafa cewa kar kabari ya wuce wannan tudun shine zai zo babi da malai kulla da zai mana magana akan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na a ɗibar wani ƙasa daga wani gurin da ba ƙasan kabarin ba ƙara a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan wanda za ku zo ku karanta fakaran a gaba yace fa inna min al ma'lum annahu yabqa ba'da ad al-qabr at-turab alladhi ukhraja alladhi ukhrija min al-lahd alladhi shaghalahu jism al-mayyit yace abu ne sananne dama an binne mutum ai akwai ƙasa wanda zai rage shine ƙasan nan karamin ɗakin da aka samu mace ko ai kasan zai rage to in an rufe wannan kasan da ke na da an rufe babban abu nan ga still akwai kasan da zai rage wanda zai sa kamar ya ɗanyi mai ya ɗanyi tudu to haka babu buƙatar a ɗiba wani ƙasa daga wani guri a zo mai a ƙara to kaga an hana ɗiba ƙasa daga wani guri a zo a ƙara kaga min babu aula zuwa da siminti da bulu ma mai mata su wake ne zallan ƙasan kawai don rufe kabarin ma ba da ɗibo wani ƙasa a zuba ba to na magana zuwa da yashi da siminti da bulo ko mu gani ba Allah ya sa mu gyara mala yake wa zalika yusawi al-qadar al-mazkura fi al-hadith taqriban yace an zuba wannan ƙasan to zai kai wannan gwargwadon tudun da aka da aka ambata قال al قال الشافعي في الأم إمام الشافعي أكل تاجنس الأم ya faɗi wata magana malai ce ma muqtafaruhu yace samari na maganar imamu shafi'i shine yake cewa wa uhibbu an la yuzala fil qabri turabun min ghayri imamu shafi'i yace abin da yafi soyuwa a gare ni shine kar a ƙara wani abu a kabari wani kasan da ba daga kabarin ya fito ba yace li annahu idza zila irtafa jiddan saboda da in aka ƙara to kabarin zai zai daga sosai wa inna ma uhibbu an yushkhafa ala wajhi al-abd shibran aw nahruhu yace abin da yafi soyuwa a gare ni shine an za a ɗaga tudun ƙabari a ɗaga shi ne gwargwadon taki ɗaya ko kwatankwacin taki daya kare wuce taki ɗaya? an fahimta ku Haka shi ma imamu Shafi yana ƙara karfafa cewa tudun kabari kada ya wuce taki ɗaya? an gane ko kwatankwacin taki ɗaya. yake wa naqala nawawi rahimahullah fil majmu ittifaq ashab ash-shafi ala istihbab ar-rafi bil qadr al-mazkur imam an-nawawi al-silsafis al-majmu' ya nakalto ittifaqi na gaba da malaman mazhabin shafi'iyya cewa abinda su ma suka jawwaza kuma shine abinda ya dace da sunna shine kabari kar ya wuce gwargwaran take da malaike wannan abu na farko kenan da ya kawata mu sani ma'ana kabari ya zama duk yadda za a kai tudun kabari a yi kokari kar ya wuce kar ya wuce ta kila shi yasa wasu lokutan an je makabarta musamman inda malamai ahlus sunna za ga ana zuba kasa yana kai wani munzuri ce a bar shi haka ba dole bane sai duka kasan an an zuba akan akan kamar saboda ba a so kamari yayi tudu kaman bombs an gane ku kwata kwata kai wuce take da shine abin da ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'amari na farko kenan da ya ce ya kamata mu kiyaye na biyu yace an yuj'ala musannaman li hadith sufyan at-tammar qala ra'aytu qabra an-nabiy sallallahu wa wa umar musannaman yace kabarin duk da an ce kare wata take daya amma a tabbata ba ya dan daga bai manne da ƙasa ba kana ce to kenan to babu rubar kawai yayi flash ya haɗu da ƙasa to karku da musannaman shine murtafa'an ya ɗan ɗaga ɗin karka ce to shi kenan ai maganin karya wuce ɗinki ɗaya bari kawai a bar shi flat da ƙasa to ko ba yadda da wannan so da kamar yadda malin ishara ba ana so a bambance shi da ni da ordinary guri so da kaga ba a zama a kabari ba a taka kabari ko ba haka ba bare wani ya bori ko ko bayan gida a gurin an fahimta ku amma ya zama flat ne da ƙasa kaga wani ma zai ɗauka ko ko wani ya ɗan yi noma ne ma ya baje shi ko kaza ko kaza ka za a iya yin wani abu na wulaƙanta kabari a gurin mafhum yau to kar mutum ya ce saboda gudun kar ya yi tudu ya wuce hajji to bari ma ya bar shi kawai ya manne da ƙasa to wannan kuma ba a yadda ba wannan ba ba a yadda ba Allah ya sa mu gani sai abu na uku asali yace an ko an yu'allamahu bi hajarin aw nahwihi li yudfana ilaihi manyan mutu min ya ce kuma ya halatta a sanya makabarin alama a sanya makabari alama ko a samu wani dutse a ije wanda kai da ka sa dutsen in ka san wannan dutsen na sa ne a daidai wajen kafarin dan uwana wani an fahimta ku ko wani abu wanda zai zama alama me ce manufan wannan malake li yudfana ilayhi man mutu min ahli saboda in wani ma ya mutu daga iyalan wannan da aka binne a kabar shi ma a zo binne shi kusa da dan uwan shi wannan shine illan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da zamu karanta hadisi in an yi rasuwa an gama binne mawaci shari'a ta da a sa wata alama wadda za a gane in ka zo za gane wace wannan kabarin wane ne an fahimta ko mana abin da ake sawa a kan kabari ba kawai ado ba ne alama ce don a gane kabarin wani to kaga in dai alama ce don a gane kabarin wani to wanda wanda kuma ga illan da manzon sallallahu alaihi wasallam so da in wani ya mutu a cikin iyalansa inda dama a ya shi kusa ne kusa da shi an fahimta ko to wannan ce zai nuna maka cewa wanda ya fi cancanta da ya sa alaman shi shine daga cikin iyalan mamacin ko ba gani ba sawon ka gani ma haka bane wani ne ma wani ma ciyawan wace ne ko da zai samu sanda ko sai sofa <laughs> to a a matsayin ne shi abin da ake samu ko dutse shi annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya sa wanda za mu zo mu karanta hadisin shi annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya sa aka dauko dutse ya sa a daidai wajen kan kabari kuma sai ya faɗa cewa na sa so da in gane kabarin dan uwana kuma in wani ya mutu daga cikin iyalan mu binne shi kusa da shi an gane ku to kai da gado ka ɗauki sanda ka sa ko ka ɗauki wani ma ko ka ɗauki leda ka ɗaura ko duk ana yi duk ana yi kai kuma a wani dalili an fahimta ku malai ce sai a sanya alama ko na dutse ko na mai kama da wannan yace me da ne ce li hadith al-muttalib wa huwa bin abdullah bin abd al-muttalib bin hanfam Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace lamma mata Usman bin Mas'ud yace lokacin da wannan sahabi Usman ibn Mas'ud ya rasu ukhrija bi janazatihi an fita da gawansa fa dufina aka yi aka binne shi yace amara annabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu bi hajarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum ya je dauko masa wata dutse ya nuna masa wata dutse ya ce dauko min dutsen can da mutumin ya je falam yastafi hamlahu sai gagara ɗaukar dutsen dutsen ya masa nauyi fa qama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya tafi da kai wa hasara an dira'ai ya nade tufafinsa har ƙaurinsa suka bayyana ta ƙasa ya nade su qala al-muttalib shi wannan sahabin da ya rutu hadisi yace ya kubiru yukhbiruni a rasulillah yace wanda ya bani labarin daga manzan Allah sallallahu alaihi ka yace ka anni anzuru ila bayad zira'ai rasulillah hina hasara huma. yace sai na kaman gashi ina kallon wace zira ko manzon ya naɗa hannun rigan shi ya naɗe haka shi yasa mai ruwan yace kashi yanzu haka na nake baku labarin ido na na nuna mun yadda na ga zira'in hannun manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ya naɗa tufafinsa Sau da zai ɗauki ne zai ɗauki dutse yake sun mahamala ha sai manzo Allah ya ɗauki wannan dutsen fa wada'aha inda ra'ati sai iji a daidai kan kabarin sahabi Usman bin Mas'ud wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ata'allamu biha kabra akhi yace da wannan alaman zan gane kabarin dan uwana wa adfinu ilaihi man mata min ahli kuma duk wanda ya rasu daga cikin iyalan mu sai mu zo mu binne shi kusa da shi an fahimta ku har ya sa a matsayin ne alama da ya gane kamar dan uwan shi kuma duk wanda ya mutu daga cikin iyalansa a zo a binne shi ne kusa kusa da wannan din da da ya rasu an fahimta ku wannan wannan hadisin ah, Imam Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi duka sun rawaito shi da sanadi wanda yake hasan insha Allah ta'ala surata sunna ce wannan ita ce abu na uku kenan da ma da ya faɗa daga cikin abubuwan da ya kamata mu a kiyaye shine alfa alama alama na dutse ko na wani abun to wani ila ya tambaya to suna ba suna ba za mu iya rubuta suna kenan da an ce alama ko ko wani mai kama da duk da akwai babi da malaye magana a kai a babin bidiyo inda ake abun nan a janaza ba za a rubuta suna ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rubutu akan kabari ba a rubutu akan kabari kamar da duka ya jera su hadisi ɗaya kuma ga hadisin za mu zo mu karanta umarnin da ya ba sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wa duka ya je makabarta duk wani kabari da ya ga an gina shi tudun shi ya wuce take ɗaya in dai kabarin ginin shi tudun shi ya wuce take ɗaya ya rage in kabarin an yi rubutu ko an gina shi ya fasa shine sai na Ali shi ma lokacin da yake khalifa shi ma ya kira wani daga cikin abunan sojojinsa ya ɗauki gatari ya baci ya ce zan aike ka ka je ka aikata irin abin da annabi sallallahu ya aike ni na je na aikata ya ce me wanda ya ce Allah ya bani gatari da hannunsa mai albarka ya ce ka tafi makabarta duk kabarin da ka ga an gina shi tudun shi wata take sai ka rage duk wanda aka gire ka fasa duk wanda aka yi rubutu ka cire rubutu ya ce to kai ma na aike ka da irin wannan sakon kai ma ka manya an fahimta ku ka ba za a rubuta suna ba a je sa abin da zai zama alama kuma ya zama ba ginawa aka yi ya zama ba ba ginawa aka yi wallahu ta'ala alahu. na da sai mu dasa a nan ku muka zo zama ta gaba sai mu sai mu ci gaba daga abubuwan da mala ce a kiyaye su insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukakin sarki ya dakar da mu da alkhairin duniya da lahira ya kawo daga sharrin duniya da lahira na'am wa alaikum assalam na'am eh na'am eh na'am eh su da za su sanya gawa a ramin za su bayyana sau da Allah sallallahu alaihi ma bayyana wa yi yin da ba din ya bayyana ba da ba ji ba ba ma a rami yi eh. kawai kawai abin da ake bukata daga lokacin da aka riga su zama toshe karamin rami ha to daga lokacin kowa yana dama ya ba ƙasa ya zuba an gane ko na san abin da kake magana kai shine yadda wasu suke sa ƙasan da aka fitar daga ciki sai su ije daban wannan daban sai an gama sa wancan tukun sai a sa sai a sa sai a sa wannan a wannan ai wannan ai ba shari'a bace ba shari'a bace wani abu suke dogaro da shi cewa an ce a ƙasa akwai ƙasar rahama akwai ƙasan azaba an gane ku shi suke cewa kuma abin da su a zatansu a kyautata zatansu kasan azaba shine kasan da ke can ciki kasan rama shine wanda ke ke sama shine wai sun cire in an sa gawa sai a fara sa mishi ƙasar rahama kafin a sa mishi kasan ne azaba an fahimta ku! to bayanin cewa akwai ƙasar rahama akwai ƙasar azaba Ƙirƙirarren magana ne shi kai balle kuma har a bambance wanne ne kasar rahama wanne ne ƙasan kasan azaba kuma an ce kasan azaba ne wanda ke can ciki to ai wanda ke can cikin ya rufe ta bangare uku ko ba ta bane amma azaban ne ya rufe ta bangare uku tunda ne gaban shi da bayan shi da kafan shi ko ce bangare don har da kai da kafa ko dan an zuba a bangare da kaga ba zai kusa da shi daga amma ƙasan azaban ne wai ku da so wannan ba ba ma addini bane ba shi a cikin tsarin janaza so abin da ake bukata da momin aka riga aka rufe wannan karamin ramin to shi kenan kowa ya dama ya zo ya ɗiba wannan ɗiba ƙasan ya zuba wallahu ala. Hmm. Hmm. a ba wani ba ƙa'idar waiwa da ne zai fara ba wannan ƙa'idar kawai dai in dai akwai wanda shi ne ya jagoranci shi ne limami ko shi ne malami to sai a bari a babin girmama wanda yake jagora a babin girmamawa inda a shari'ar musulunci duk lokacin da za yi wani aiki kuma ya zama akwai gubba to shari'a yana bada yana yana yana bada muhimmancin ko shi babban ya fara ko shi ya bada izinin a fara an fahimta ko yawwa